kasuwar shanu na gari mubi na ma cikin manyan kasuwannin shanu a nahiyar afirka inda ma kan shigo da shanu da kasashen waje kafin kwace gari mubi da yan kungiyar boko haram suka yi a baya to sai dai kuma a yanzu biyu bayan nasarar da dakarun najeriya suka samu a hannun yan kungiyar ta boko haram yanzu haka lamura sun fara komawa kamar da inda ma tuni aka sake bude kasuwar shanu. ya eh, suna na shehu kuma shehu a gashi nan yanzu bisa ga duka alamu harkokin sun soma kuma kamar da ne eh a yanzu harakan ya koma kamar da ba laifi to gamu a tike kamar shanuna daga ina ke kawo su eh ana kawo shanun nan wasu daga kamaru wasu daga chadi har irsiya kai dai kasashen nan ba inda ba a kawo ko ina ana kawo shanu suna shiga ko ina gabas da yamma da arewa da kudu duka ana kawo to ya harkan kasuwanci yake yanzu eh to harkan kasuwa yanzu abu ɗaya ne wanda ya rage mana harka nan maganan canjin nan shine wanda ya dan dakatar da cinikin shanun nan na suna Alhaji Ahmadu Usman kamar shanun daga ina ke kawo Eh, majority dai shanun akwai namu na cikin gida akwai kuma shanu daga sudan kasuwan nan namu kusan international take to ko mai fatakin shanun za su tuna game da harin da aka kai a kasuwar ga ta bakin wani daga cikin shugabannin kungiyar fataken eh, sunana alhaji usman dan mai nagi chairman na kasuwar shanun mu saboda boko haram ta shiga wannan kasuwa rana irin ta yau ne ana kan haka so saniya bata kasa kwaya dubu biyar zuwa dubu shida wanda jama'a suka gudu suka bari to kamar dukiya fa eh dukiya ba a nan tireloli a nan wasu motocin su wasu ba abinda babu kudade ruwan zallan su a hannun mutane duka ya salwanta kamar rayuka nawa za ku iya sakanta sun salwanta na membobin ku na na da domin an ci akwai da aka kashe su eh gaskiya a dan girgin da muka fara dai lokacin har zuwa wasu da wani ma muna expecting an kashe ko ba kashe fa ya fi hamsin ban gane ba eh ya fi mutum ɗaya ɗaya hamsin wani an kashe shi ana ko ba a kashe shi ba ba mu gan shi ba kuma har zuwa yanzu to kaga haka dai ana mu dai mun dauka dai a kamar duk mutu kuna ba mu su ba har zuwa yanzu. To sai dai kuma yayin da lamura suka fara daidaita yanzu haka wata matsalar da fataken shanun ke fuskanta ita ce ta tsangwama da kuma karban na goro da suke zargin ana karba a hannunsu. Alhaji Hassan Shuwa da ke zama shugaban kungiyar Shuwa-Shuwa Arab masu kawo shanu a kasuwan yayi bayanin cewa gaskiya duk mutum in ya lauda motar shi daga nan abunda zai kashe ya fi dubu ɗari uku kafin ya je Fatakwat. Wai ana ba ku rasid ne koko? Ba ba mu rasid kawai ATM ne kawai ana cirewa suna ce ATM ne in motar shanu ya zo ko laima ba ta bi ta ba da kuɗi kawai ta wuce to amma alhaji ina gani watakila duce dishin ga da sojojin suke na akwai wani allo ana sawa kada ka bada cin hanji kuma kada ka yadda ka bada kuma kuna bada wallahi kafin kafin ka je ka buga waya din a tare ka kana tsaye kafin ka buga waya waye ne zai karba wayan ka kaza kaza wannan ba duka shanu ba ba kali bane shanu yana mutuwa hanya in an sayar da kai kadan kawai ka so ka bada kuɗi kawai ka wuce amma shugaban Najeriya ce yana yaki da cin hanci da rashawa kuma amma ko kuna bada me yasa kuke badawa muna bada haɗin kai amma shi ma ka san abun din yana yawa wai abun nufi me yasa in suka tambaye kuke kuke ba su su jami'an tsaro dole kawai muna bayarwa shanu nan ba kali bane da kali ne za ka rufe ka zauna kusa da shi amma shanu yana mutuwa mm. in mota ya zo dai in kai awa daya sai shanu ya mutu gara haka ka bayar kawai to sai dai kuma duk kokarin ji daga bakin jami'an tsaro da ke kan hanyar abun fa ya cutura domin kowa ya bakin sa yayin da tuni kuma sa aka fara bude bankuna ko da ke wasu bankunan da yan boko suka lalata ana haramar gyara su Ibrahim Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.